يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ranar da za mu naɗa sama kamar yadda ake naɗa takarda da abin da ke cikinta, kuma mu tattara talikai a irin yanayin da aka halicce su a cikinta a karan farko. Alkawarinmu babu sabawa a cikinsa, lalle mun kasance masu cika abin da muka yi alkawari da shi.